Dan Allah Dan Allah Dan annabi Dan Allah forgive me dan Allah cima cima Dan girman Allah Dan girman annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cima ba sulu ta miki laifi ta miki laifi ba sulu cima makamci ni ba sulu na miki laifi na ci zarafi Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ce dai fati sulu din nan da biyu kuka sani. Ga tima makamashi. Na mata laifi kowa kuma ya san na mata laifi. Na kuma roƙe ta da girman Allah girman annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ta yi haƙuri ta yafe mu. Na mata laifi. Don haka tima don Allah don annabi ya haƙuri ya fi min na miki ki ya haƙuri to maganar da kika ce na faɗa miki akan alnuhu da kan rarafa jima kuma in banda abinki in kin san hali na in ina soki burusu na a social media ke kin sani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na Fatislu. Ni Fatislu a bisa maganganun da na na tima makamashi na batanci da na yi mata ina mai bata haƙuri ubangiji allah ibata haƙuri kuma maganan gaskiya da na faɗa na ce eh, ta faɗa min wani magana akan rara da maganan alunuhu gaskiya ba gaskiya ba ne magana domin allah ba gaskiya ba ne kuma na nemi yafiyarta ta yafi mu kuma dai dama kun san ni dai ƙawata ce ko ba haka bane ba yanzu maganar da nake muku in takaice muku ta ɗauki naira dubu goma ta bani ta ban naira dubu goma bari in ɗauko muku ma yanzu ku ga dubu goma gata. Ya hanya? Da fatan kun iso lafiya? To ga shi nan kun zo shi mai girma president baya nan ya yi tafiya amma ya ce a zo a tare ku duk abin da ya dace a muku a muku kamar yadda aka sha. To ya yanayin hanya? Alhamdulillah to yanayin hanya muku sha hanya. kuma da gaske da kafa d'a dawo insha Allah da kafa ba mu hawa ko keke ko mashin ko kai mana lift a asali kuka taso gaskiya ko yi kokari daura sunan ka sunana Anas malam sanan ka da zuwa kai fa yana ce Mustafa amma sai mun dallahi dallahi ya su to kuna da abin faɗa ko kuma dai kuna da abin faɗa to ni dai abin da zamu ce ko kuma a ɗin da na apc tun tuni ba tun ba to kuma hakan ne ya sa muka ce mun ga daura da rana shi ma yana ba da gudunmawa a kan jirgin apc to kuma mun ma masoyin shi ne don yanzu haka ma a can garinmu muna da grup haka rarara mm. muna da shi to dalilin da ya sa muka zo muka ce to mu ba za mu zo mu nuna mai cewa muna ƙaunar shi kuma muna ƙaunar APC dalilin da ya sa muka ba da lafiyarmu da rayukanmu muka ce himu zuwa ƙasa <laughs> Allah, duk dai abin da za faɗa ɗan biyar da ya faɗa. So, bayan al'umma da muke da shi na wannan gurf namu, mm-hmm. gaskiya muna da hatta ofis ma muna da shi alama can wanda mun same shi ba tare da wani ya ba mu gudunmuwa ba kuma saboda muna ƙaunar shi muna san shi so gaskiya ba kuma don abubuwan da kuka gani a hanya to gaskiya mun ga gudunmuwa don mun taho a hanya wasu sun biyo mu sun ba mu gudunmuwa akwai wanda wallahi ba ƙarya ne ba har roba na ruwa faru aka biyo mu da shi muna muna fata alheri kuma ba mutum da ba akwai wanda sun biyo mu a hanya sun yi sun eh sun raka sun tafi da kai ta ci ne suna tafiya da su so gaskiya mun ji daɗin wannan kuma tabbacin mutum tabbacin mutum ya gama da iyayen shi lafiya kenan so wanda za mu zo ne shi da mun sani mutum ne mai son mutane mutum ne kuma wanda kayan akan nisa sama gaskiya gama da iyayen shi lafiya kuma gaskiya muna farin ciki da jin daɗi kuma shi sa muka biyo shi iyayenmu mm. da muka faɗi masu inda zamu je suka sa mana albarka sun ji daɗi sun ce ubangiji Allah ya mu lafiya wajen wanda za ku je ubangiji Allah ya mai albarka shi ma ƙara ɗaukaka da kuma al'ummar shi so gaskiya mun ji daɗi alhamdulillah. Sauran abu ya sosai shugaban ku da zuwa. 后面那个，还有什么？再来一次，再来一次。前面的。台湾岛是属于中国的。 Thank you.